rasuluhu wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau litinin hudu ga watan zulqa'da hijira na da shekara 1421 wanda ya daidai da 28 ga watan Januari shekara ta 2001 muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatil ashrar takobi mai kaifi domin tinkarar bokaye masharranta wannan littafi a shekul allama wahidu abdulsalami bali bai gushe ba yana karantar da mu game da irin sharrorin da bokaye da 'yan duba da malaman tsubbu da waɗanda suke bori da makamantansu duk baki ɗaya tattara yana bayyana mana tare da sauran al'ummar musulmi game da haɗari da sharrin ainihin bokanci da kuma cewa in har aka samu wani boka ya yi bokancin shi akan wani ko wata ko wani matsafi ko wani ɗan cultism ko wani ɗan secret society duk baki ɗaya bai halatta a koma wurin boka domin maganin wannan matsala ba sai a je a samu malamin sunna malamin alkur'ani malamin ainihin addinin musulunci ya warware wannan sharri da izinin allah maɗaukakin sarki to ya kawo mana nau'in farko na daga sihiri shine sihirin tafriq ya kawo mana nau'i na biyu na daga cikin sihiri shine sihirul mahabba attiwala to muna karkashin shi ne sai lokaci ya kure mana na daga cikin bayanan su ne shi dai sihirul mahabba shine asirin da ake dan a jirkitar da mutumin da baya so ya koma yana so ko matar da bata so ta koma ainihin tana so to wannan ba wai al'amarin ya takaito anan nan ba ne sai dai wannan nau'i shi ya fi yaduwa asirin da ake a nemuwance dan ta so wane ko asirin da ake a nemuwa ne dan ya so wance amma a ƙashin eh, gaskiya yadda ka ji mun yi bayanai din nan a jiya haka abin yana da faɗi akan haka ba ka son siyayya wurin wane ba ka son sarin kaya a wurin wane ba ka son zuwa kari kaza domin sayayya sai a sihirce ka sai ka ji kana son wannan gari ka rinka zuwa ba ka son zaman gida kaza ba ka son zaman anguwa kaza ba ka son zaman gari kaza sai a ainihin sihirce ka ba ka son mu'amala da wana ko da wance sai a sihirce ka duk wannan yana daga nau'i ne na ainihin sihirul mahabba duk abubuwan da muke faɗi a nan ana buga misalai ne game da al'amuran amma al'amuran za su iya fin haka faɗi ina fatan jama'a sun gane wannan to shine malam sai nuna mana cewa kamar yadda likita in aka je wurin shi yakan yi bincike ya bincike ka kai mara lafiya ya kake jin jikinka sai ka ce kana jin zazzabi mai zafi kakan ji ainihin kamar za ka yi amai kakan ji tashin zuciya kakan ji kaza sai likita ya ce to wannan cuta taka da kake fama da ita ita ce kaza maganin ta kaza to haka wannan matsalar ma ba wai ta takaitu ne kawai daga kaje wurin malami sai dube ka ya ce ai kaza ba ne duk wanda ya maka babu shakka haka arne ne boka ne a sai ya tambaye ka abubuwa ne wanda ake bincike na sarari ba kawai wai ka je sai malami ya ce to ya sunan ka shi kenan ya sunan uwarka to za a je a bincika me yake damun ka wannan babu shakka matsafi ne arne ne duk girman carbin shi da littattafai da ya tara karatun alkur'ani duk da yake karya birge ka babu shakka ba ma guje ne amma matsalar zahiri ne a sai ka je wurin malami ka ce kai kana zargin ko asiri aka yi maka to Allah ya kiyaye to sai malami ya ce me yake ka sai ka ce kana ganin kaza kana jin kaza kana jin kaza sai ce to a mafarki fa me yake ka kaza da kaza da to wannan zahiri za a yi maka abin da ya dace da shari'a kenan amma kawai ya ce tashi ka tafi za a bincika ko menene kawai za a aiko maka kaza kaza babu shakka wannan matsafi ne ya waje ba jama'a su gane wannan jama'a mun gane wannan da kyau ko to sai malam ya kawo a aradu sihiri almahabba waɗanne irin alamomi ne ke bayyana ga mai larurar da za a gane cewa wannan yana fama da sihirul muhabba ne shine aka ce na farko in aka samu ainihin yana da nuna soyayya da ƙauna waɗanda suka ƙetare haddin yadda miji ya saba son matar shi to in aka samu haka za a fara cewa an fara ganin wata alama daga cikin alamomin da kuma matukar yawan son jima'i tare da matar da kuma rashin haƙuri game da ita bai yadda ta nesa da shi da kuma ainihin wato matukar yadda za ka ga yana son ganinta da ya ganta shi kenan hankalin shi ya kwanta da ta dan fa bai ganta ba sai hankalin shi ya tashi sannan kuma ka ga mata makauniyar da'a ya rufe idan shi duk abin da ta ce baki ɗaya zai iya yi a duniyar nan don aka samu haka an samu daga cikin alamomin kenan na daga cikin alamomin nan waɗanda malam bai bayyana su a nan ba kishi a kanta ya zan yana da matsanancin kishi a kanta baya iya jurewa duk yadda ya hange ta da wani kafin ya bincike kawai sai hau masifa sai ya je sai ga ashe kaninta ne ko wanta jama'a mun gane wannan da kyau ko to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda a ƙashin gaskiya saboda Allah suke tabbatar da alamar cewa wane yana fama da sihirul mahabba in aka samu haka tare da shi to za a zo ajiya za a yi a karya wannan asirin ba a ce to yanzu dai matsala ta faru mu dai muna ganin tun da larura ce zai ka tafi wurin boka a shi kenan matsala ta kare duk kun yi da baki daya Allah ya kiyaye to mala ya bayyana mana irin yadda suke ainihin wato bi suke waɗannan kulle-kulle nasu wai kaɗai daga ta ɗan samu saɓani da mijinta sai ta kasa haƙuri sai ta tafi wurin boka ainihin da nan yanzu a je a kai shi ga malamai shine sai a ce wai ta shanye shi ga malamai wannan kalmar da ake faɗi ita kanta ta adi duk wanda ya ce wa boka malami babu shakka ana neman ya maza ya tuba jama'a mun gane wannan da kyau ko domin ga maka dubi ɗan sanda ne ka ce mishi dan fashi ka dubi dan sanda policeman sai ka ce mishi wannan dan fashi da makami ne ai dole ana bukatar a kai ka kotu ko kuma kai marmaza ka tuba to haka ka dubi boka ka ce mishi malami lallai kai marmaza ka tuba ka janye wannan maganar Allah ya kiyaye malam ya ce al'asarul aksiyatu li sihiril mahabba wasu irin ta'asiri na akasi game da sihirul mahabba abinda ake nufi da ta'asiri na akasi shine so da dama za a je a yi wa mutum asiri don ya so wance sai kuma ya zama ya birkice ya koma kiyayya kiyayyar da ba a taba ganin irin ta ba ma kun ga mugun tasiri kenan na akasi kuma an je ne an kai sunan shurun boka ya yi asiri don shi wannan ainihin miji ya zan yana son matar sai ya zama 'yar soyayyar ta daɗin ma ba ta yanzu ya dawo yana ƙinta me yasa saboda rashin kwarewar bokan a aikin bokancin domin mun karanto a baya cewa bokanci dinnan profession ne aiki ne ilimi ne mai zaman kanshi shi kanshi bokancin in boka bai kware a kai ba in aka je a yi asiri don wane ya so wanci sai abin ya juye sai kuma ya zan yana kinta a yi asiri don wane ya wance sai kuma a koma ainihin wane din nan da ake so ya kita kuma yana sonta ta to shine yake nufi da al'atharul aksiya ina fatan mun gane to sai malam ya ce awwalan na daga cikin munanan tasiri na akasi wanda suke biyo bayan sihirul muhabba in an yi kuskure ahyanan yamradu zauju bi sababi hadha sihir wani lokacin sai ainihin mijin ya kamu da rashin lafiya sakamakon wannan sihirin dama kamar yadda muka fara ishara jiya yana daga cikin sharrin wannan nau'in sihirin da yake banto akan sauran nau'ukan yanzu yanzu ka samu madarar yogurt in ka iya hada irin wannan sihirin yanzu cikin minti ɗaya za ka iya hada shi da ka ba budurwa yanzu nan sai ta burkici cikin minti biyar shikenan kwakwalwarta ta juye amma shi hada sihirin yanzu cikin minti ɗaya ka iya yanzu za ka hada shi mun gane wannan da kyau domin kalmomi ne na surkullan banza kawai ake faɗi inna ma nau'i nau'i ne wani kuma garin magani ne zai kawo yana baɗawa kaɗan ya narke cikin madarar tana sha shi kenan kafin minti biyar har zuciya ta ta birkice to na daga cikin sharrin da shi wannan sihirin ya keɓantu da shi shine shi in ya shiga to dama sai ya saka wani zazzabi ko rashin lafiya sannan sai ya koma ya zauna to amma abin da malam yake cewa anan shine wani lokacin sai sihirin sai ya sanya wa shi wanda aka yi wa sai ya zama mara lafiya ba wai rashin lafiyan da zai na shiga ba kawai a'a sai kawai sai abin ya juye mishi sai ya koma rashin lafiya daga ya sota kuma sai ya zama mara lafiya jama'a mun gane wannan da kyau mala ya ce wa kad alimtu bi anna rajulan marida salasa sanawatin bi sababi zalika na san wani miji da ya rashin lafiya shekara uku saboda irin wannan sihirin da matar shi ta mishi shekara uku yana rashin lafiya sakamakon ta yi mishi wannan sihiri dan ya zo yana santa kuma sai abin ya birkice yanzu ba maganar soyayya ake ba ana maganar ma babu lafiya shi ne da zai samu ya soyayya da ita saniyan abu na biyu ahyanan yankalibu sihiru bil'aksi fayakrahu zaujatahu wani lokacin kuma sihirin sai birkiɗe ya zama akasin yadda aka yi shi sai zan yana ƙin matar tashi shi wannan ainihin mijin wa haza natijun an jahali kathirin minas saharati bi usuli sihiri amma wannan na biyo baya sakamakon jahiltar da da yawa daga cikin bokaye suke wa asalin ka'idojin sihirin wato yadda ka san ake koyar da ilimi na mustalawal hadith ake koyar da ilimin usulul fiqh lughal arabiyya ilimi akan engineering ilimi akan medicine ilimi akan kaza haka fa ake zamar da kai ana koyar da kai bokanci ran da aka fara zaman koyar da kai sai an fara kawo maka tukuna ta'rifatun sihiriyya waɗanne irin kalmomi ne boka yake amfani da su a cikin sana'arsu sai a ce in aka ce maka kaza to kaza in ka ji an ce aljani mai kaza to kaza kenan aljani mai kaza in ka ji boka ya ce to kaza ne shi yasa in kai ba boka ba ne bokaye in suka yi zaman hira suna magana da wani yare ne wanda gaba ɗaya ba za ka fahimci abin da suke cewa ba jama'a mun gane wannan kaji an ce aljani mai danko aljani mai danko din nan ba wai suna ne suna kamar yadda ake ce maka muhammadu ko ahmad ba a'a kamar mukami ne a soja a ce general a ce colonel a ce lieutenant a ce wane ne to haka suke da irin waɗannan ta'arifat nasu sai an fara koyar da kai tukuna waɗannan kalmomin don ya zama ka shiga abin kana fahimta irin kalmomin da ake amfani da su sai a ce maka to ga yadda sihiri ya karkasu iri kaza ga yadda ake hada shi in na kisa ne ga yadda za a yi kisa ne ake so malam mai gobe da nisa ake so ga yadda za a yi a sai ya sha wahala sannan ya mutu ga yadda ake duk baki ɗaya za su koyar da kai wannan kafircin cikin shi da ban shi jama'a mun gane wannan da kyau don ganin haske akan waɗannan abubuwan da muke faɗi ku je ku ɗauki littafin shamsul ma'arifin kubra wani littafi ne da wani arni ya rubuta shi wanda amma saboda rashin fahimta addinin musulunci a ƙasar in aka kira sunan shi sai ka ji an ce Allahu anhu kamar yadda hallaj in aka kira sunan hallaj a ƙasashen na namu sai ka ji an ce Allahu anhu wanda ijma'in al'ummar musulunci kakaf hallaju kafiri ne gashi nan mai ashifa ce kama shi aka aka yanka shi ya yi ridda tsalle yake yana zikiri yana la ilaha illallah ma fil jubbati illallah ma fi jaibi illallah la ilaha illallah ba abin da ke cikin rigar shi sai Allah wai shi Allah ne ma'ana yana da aqida ta wahdatul wujud amma a kasashen nan namu akwai buƙatar a karantar da mutane addinin musulunci za mu rinka karantar da su ne suna zagin musulmi mana sharri suna wulakanta mu amma wallahi tallahi mu daure mu karantar da su kamar yadda mawaƙi yake cewa ne uridu hayatahu wa yuridu mauti fa kuma uridu lima yuridu ni ina son ya rayu shi ku so yake kashe ni ku koma ku karanta tarihin Najeriya daga 50s zuwa 70s zuwa 60s kamar shekaru arba'in shekaru hamsin da suka wuce wani bawan Allah a ƙasar nan ya so ƙasar nan da alheri a lokacin iyaye da kakanni galibi zagin shi aka yi aka yi mishi sharri shine sardaunan sokoto ahmadu bello yanzu wane ne bai ci albarkacin sardauna ba a ƙasar nan arne ne kai ko musulmi ba ma gujan kan dutse ne ko na ƙasa kai babu kowa ya kai karya ka ta sha karya ina mukabalanta ka ka ga hannu a najeriya ka ce mu baka ci albarkar sardauna ba ni kuma zan gaya maka albarkar sardauna da ke jikinka insha allah amma a lokacin da sardauna ya rasu a ƙasan nan a najeriya nan mata mu ta arewa sai da aka zuba ruwa a ƙasa aka sha ana munna kai akwai garurukan da sai da aka yi shara aka fito yadda ka san ɗaliban makarantar firamare ko islamiyya suke share makaranta da safa fes akwai garurukan da sai da aka sa tsuntsiya aka share titunan su saboda sardauna ya taɓa takawa yau tun da arna sun kashe shi ana munna amma yanzu wane ne bere na kanshi sakamakon mutuwar sardauna ba waye bai ji a jika ba to haka al'amarin mutumin najeriya yake in ka kawo mishi alheri ya zage ka yi maka sharri sai bayan baka kuma gashi nan wala kadija akum yusufu min qablu bil bayyinati fa ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum lam yaba lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula haka annabi Musa ya ta musu wa'azi bani Isra'ila ku ji kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza yace haka Yusuf da ya zo ko kai ta karya ko kai ta ƙarya tashi aka yi ta ɗauki ba daɗi sai daga baya kuma sai da ya mutu shi kenan sai suka ce yusuf ne mutumin kirki duk wani da aka aiko kuma karya ne to haka al'amarin yake shi yasa muke cewa karka damu sardauna a lokacin bai damu da mutanen nan duk abin da suke gaya mishi bai damu da su ba da ya tashi ɗiban a biyu ka je ka samu dattawa a ƙasa yake ɗiban a biyu aka ce a ƙasa yake tafiya ya fara tafiya shine tun samuru tafiya ake ranka ya daɗe ta isa ya ce 'ya'yanmu na da yawa tafiya ake tafiya ake ba dan ana kawo mishi cikas nan ba aka ce ba mamaki sardauna sai ya kai huntuwa ko kuma katsina ne ma zai tsaya duk abu ce yau gashi nan abu wani darasi ne wani karatu ne duniyan nan babu shi a abu ba a karantawa to in ka saurari shirin da ya wuce mako da ya gabata gidan rediyon da sardauna ya kafa wani gidan rediyo gidan rediyon najeriya na kaduna dattawa a ce musu mbc kenan nigerian broadcasting corporation a wurin datta an baka ce NBC ba ba san me kake nufi to ai an yi shiri siyasa riga yanci baka ji abin da wani matashi wani bawan Allah in ce matashi wani dattijo wani bawan Allah ya fito ya faɗi ba ɗaya daga cikin malamai na nan jami'a Ahmadu Bello akwai kotu da aka kafa tana nan tana kewaye ƙasar nan ta zauna a Lagos yanzu tana zama a Fatakwal duk sha ɗayan dare ka rinka kallon zaman kotun a gidajen talabijin NTA kotun Justice Okuta duk wanda aka cuta an ce duk wanda aka cuta a najeriya ya je kai kuka sai wannan malami ya fito yana cewa to mu ma 'yan arewa an cuce mu don haka muna jiran kotu ta iso kano ko kaduna za mu je mu kai kuka an kashe mana mai gida ba mu yadda ba don waɗanda suka kashe sardaunan nan suna nan da ragowarsu shin yanzu sardaunan nan da sanda suke zagin shi ya dubi suna zagin shi don haka ya ce shi nan ku tafi tsinannu duk ya watsar da su don an kashe sardauna waye zai damu yanzu mutum nawa aka kashe yanzu bayan sardauna waye aka damu da shi bare baren nan an kashe mutum ko bare waccan ko bare wacce bariya wacce ce wa za a damu ne ba za a da amma ga sardauna yau shekarar shi talatin da bakwai da kashewa ko talatin da hudu da kashewa an kashe sardauna 1966 jama'a mun gane shekara 35 yau da kashe sardauna amma ga shi nan shi sardaunan nan fa ko diploma fa bai yi ba fa iya kashe karatun sakandare ya dan je dan courses na certificate da sauransu amma sai tunanin bari mu tun da mun samu kanmu a irin wannan yanayin bari mu gina wa 'ya'yanmu da jikokinmu alheri yanzu ga shi nan cikin waɗanda ya ginawa ɗin ne ba 'ya'yan shi na jini ba a'a 'ya'yan al'umma ai 'ya'yan shi ne in kai babba ne halin manya kake ɗauka ɗan kowa naka ne shine gashi nan yau sun zo suna cewa ai mu ma muna jiran bari kotun ta zo mu ma an kashe mana mai gida me yasa ya zama mai gidansu ba wanda bai yadda wani mai gidan shi bane a arewa har da ni nan ina fatan mun gane to ai mawaki yayi magana yace wanda yace babu babba yace babban ne bai halin manya ba ka halin manya ka gani amma zai ka saba babban riga ka yi cuta ka yi fakafakan karya ka ce mu ne manya waye zai saurare ka waye zai saurare ka kai kanka zunubi ne jama'a mun gane wannan da kyau to abin da ake cewa kenan al'ummar kasan nan tamu yanzu a tashi a karantar da su a karan ran nan ba ku ji wani bafulatani shi ma yau wata biyu gidan rediyo ba ya fito ana tarihi da shi ya ce mala abubakar mahamudu gumi shi ya raya mu shi ya karantar da mu addini amma da can shekaru talatin da yake karantar da su ba zagin shi suke ba to da ya daure fa ya manta da su ya ta karantar da su ba gashi yanzu ya mutu kuma suna neman tabarrukin shi ba su ne mishi addu'a haka ake so ka karantar da mutane ka koya musu addini za su zage ka za su wulakanta ka amma sai ka ga wata rana kuma shi kenan sai ka ga an fahimci al'amarin Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to shine abin da ainihin ake cewa salisan na uku ya ce ahyanan ta'malu zaujatu li zaujiha sihiran a muzdawajan ya ce wani lokacin sai ita matar ta yi wa mijinta sihiri na keta duk sihiri na keta ne na mugunta ne amma wannan sihirin da malam ya siffanta da cewa na keta ya siffanti da wata siffa ne ta musamman ita ce mai bi an yakraha kullan nisa'i asirin da za ta yi mishi ya duk wata mace duk jinsin mace yaƙi. wa yuhibbuha wahadaha in dai jinsi ne na mace zama kawai ita kadai zai so a ƙarƙashin haka fa yusabbibu zalika karahiyata zawji li ummi wannan sihirin sai ya sa wa mijin kyama uwar shi wa akhwatihi da yan uwan shi mata kannan shi mata da yayyan shi wa ammatihi da gwaggwannin shi wato ƴan uwan uban shi mata kannan uban shi mata da yayyan uban shi mata wa khalatihi da kuma innonin shi kannan uwashi da yayyan uwashi wa jami'i zawi rahimihi minan nisa'i da duk wata mace wadda yake da dangantaka jini da ita shi yasa kun ga malam ya kira abin wannan sihirin na keta wato ba wai kawai za ta yi mai asiri ya so ta bane a'a ya so duk wata mace mai halittar mace to ya kita sai ita kadai zai so jama'a mun gane wannan da kyau to wannan yana daga cikin nau'in sihiri na keta daga cikin sihirul mahabba sai malam ya ce rabi'an na hudu hayanan yankalibu sihiru al al fayakrahu rajulu kullan nisa'i hatta zaujati wani lokacin sai zama wannan sihirin na keta din sai ya birkiɗe sai ya zama ainihin wato mijin sai ya ki dukkanin ainihin wato wata mace hatta zaujati ha ita matar da ta yi kun ga wannan yana daga cikin me al'asarul aksiya sai abin ya rikide sai shi mijin ya zan ba wai yan uwan shi kadai zai ki ba duk wata mace ma hadda ita da ta sa akai din malai ce wa qad alimtu bi halatin min hadha al na san irin wannan nau'in da ya faru hatta inna zauja kariha zaujatahu har sai da shi mijin ya kima ta shi ita wadda ta mai sihiri din wa ha ya sake ta fa zahabati zawjatu ila sahir nan da nan sai ita matar ta koma wurin bokan marratan ukhra ta koma wani karan daban taimar maza ta koma li yafukka laha hadha sihira dan ya ainihin warware mata ya lalata wannan sihirin walakinnaha fuji'at bi anna sahira qad mata sai dai ta samu an yi mata ainihin wato mala'ika ya riga ta wurin bokan ko mala'ikan mutuwa eh ba a ce an yi riga malam masallaci ba wannan bakan magana ce fa bahaushe yake yi riga malam masallaci ya dama haka ake so ka riga malam masallaci a to malam ya riga ka masallaci ya ta ce za ka yi asarar sallah kenan ko ma'ana sai ta samu mala'ikan mutuwa ya riga ta kan wannan boka sai ta same shi kadima ta ya mutu malam sai ya karasa da karin magana ya iktibasi wa man hafara li akhihi hufratan wa qa'a fiha wanda di ya haƙa wa dan uwan shi ramin mugunta sai ya afka ciki jama'a mun gane wannan ba hadisi bane don wasu na kawo shi a hadisi a karin magana ne kawai da larabawa suke wanda di ya haƙa ramin mugunta sai ya afka cikin shi to kun ga ita nan ramin me ta haka ramin mugunta shine sai ta afka cikin shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu to jama'ar musulmi kun ji wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ke faruwa na al'atharul aksiyatu li sihiril mahabba wato munanan ta'asiri na akasi wanda ke biyo bayan ainihin wato sihirul mahabba asbabu sihiril mahabba shin menene yake sa mata suke wa mazajensu asiri don su so su me ke sa wani yawa wata asiri don ta so shi me ke sa ake wa wani asiri don ya so abin da baya so Shi ne malam ya ce sabubban da ke jawo yin wannan sihirin jama'a mun ji yadda ake karantar da ilimi gaba-gaba ko awwalan na farko ya ce nushubul khilafati baina zaujaini yawan ainihin cakuɗewar rigingimu tsakanin ma'aurata guda biyu rigingimu su rinka cakuɗewa kullum rigima ta taso ta rikice ta cakuɗe tsakanin miji da mata wannan yakan sa mace sai ta ce bari ta je ta sihiri don a daina rikici a zan ana son ta saniyan na biyu tsama'ul mar'ati fi malis zauji khasatan in kana ganiyan kwaɗayin da mace take wa dukiyar mijinta musamman mijin ya zama mai wadata ne yakan ja ta je ta mishi asiri don kai ya auro wata don ya zan yana jin maganarta don ta bi ta karbe gidajen shi ta bi ta canza takaddun rumfunan shi takaddun motocin shi takaddun filayen shi a ba ta wani yanki na kuɗi gashi nan dai ma'ana wannan na daga dalilan da ke sa mata suke yin haka kun ga waɗannan karatuttukan suna da buƙatar wallahi tallahi a rinka bayyana wa al'ummar musulmi su saboda musamman yanzu galibi an fada cikin wannan harkar yanzu akwai masu yin aure kawai don kuɗinka za ta je kawai za ta aure ka ne don kuɗinka baka santa ba fa za ta je kawai ta gyara jikinta te kwaskwas ta je a ƙona mata kai te shafa shafa ta je duk wani tabo a kankare shi komai a fanalbitin a fenti ya tashi fas wallahi sai ta je ta same ka a rumfar kasuwa ko kuma ta same ka a shagonka ko ta same ka a ofishinka haka siddan baka santa ba baka taba ganin ta ba kawai hira ta ja'a ne ai wani kam yanzu yana damawa ai wallahi tun da ya zama kansilan nan masha Allah tun da ya zama ciyaman alhamdulillah ai tun da ya ji zabe shikenan kawai ta ji ana irin wannan ai ita rahoto ne take samu daga nan sai ta kintsaye ita kuma sai ta tunkari ofishin shi ko ta tunkari rumfar kasuwar shi ko ta tunkari gidan shi wai kawai sai ta je wai ta zo gaishe shi ne ta je ta fara juya jiki kenan tana fari tana kaza in shi kuma faduwa ta zo musu daidai da zama fasiki ne shi kenan tun daga nan sai su fara shafe-shafen juna to ta same shi a daidai kenan to me zai hana ba za ka zo gidanmu ka yi sha ruwan azumi ba me zai hana ba za ka zo ka yi breakfast ba ka zo ka ci lunch a gidanmu mana kaza kaza a dan yaudare shi shi kenan sai ta je duk rance za ta yi in sai da kayanta za ta yi duk abin da za ta siyar za ta je ta siyar ta zo ta haɗa mishi abinci mai rai da lafiya. to shikenan ta je boka ya bata tsokan nama ne wani ragwargwajajen kifi ne ta zuba a farjinta ta wanke farjinta sai ainihin aje a hada mishi abinci shi kuma shikenan dama an ce kuda garin kwalama ake kama shi shi kenan sai kaga ya zo ya auro ta maiwa ta girme shi maiwa ta girma matan shi maiwa ba ta da muni mai ba ta da kyau ba ta da siffa amma sai kaga ta zo shi kenan ta samu kafa fada sai yadda ta ce to waɗannan galibi suna aure ne na kuɗi galibi auren kuɗi kawai suke kana tsiya cewa ko kuma zaɓe na gaba in ya zo ka faɗi shi kenan aure ya mutu wani bala'i na samun ka shi kenan ita dama kuɗinka ta gani ta aure ka yanzu babu kuɗi ita kuma dama ta zama kura ta tsira da na bakinta wallahi abin da suke kenan shi kenan sai a je a wa miji asiri duk takaddun gidajen shi da yake da shi duk motoci da yake da su duk takaddun shi da banki duk wani abu da ya mallaka shi kenan sai ta kokari yaya za ta yi daga cewa an juye ya zama sunanta sannan kuma ta ɗauki lauya ta kafa shaida a kai to in ta jira shi jama'a muna gaya muku magana ne ba wai labari ba ne wanda zai faru ya sha faruwa ne kuma mu muna da garanti ne tabbas ba wai tatsuniya ba ne a'a idanuwanmu suka gani kunnuwanmu suka ji kuma zuciyarmu ta shaida sai ainihin ta ga ya daɗe ya ƙi mutuwa ya ƙi mutuwa sai ta haɗa mishi wani bala'i kawai da zai zo ya mutu ko ta turo 'yan fashi da makami su zo su harbe shi ko kuma ainihin a haɗa mishi wani magani ya ce mutu da zarar ya mutu shi kenan sai ka an tafi kotu ana tafiya kotu sai a ce gida mai lamba kaza ai nata ne fili mai lamba kaza nata ne wuri mai kaza din nata ne ga takaddu kuma ga lauyoyi tana da su shikenan matsala ta kare duk wanda ya ja daga cikin 'ya'yan shi ko 'yan uwan shi sai ta turo a zo a kashe su wannan su ne abubuwan da suke faruwa halin rayuwar da ake ciki kenan a yanzu shi yasa kai duk sanda za ka yi aure ka bi shawarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba manzan Allah ya maka baki ya ce alaika bi dini ka kula da mai addini in ko ba haka ba fattari bat ya daka Allah ya mutsutsuka hannunka a ƙasa Allah ya sa madadin kana ciya man ka koma dan kwaba kamar addu'a da manzon Allah ke maka kenan tari bat ya daka ma'ana hannunka ya koma ya mutsu mutsu da ƙasa kana ciya man kai zaka sa hannu ko kana kansila ko kana deputy ko kana wane ne ko kana chief wane ne sai a waye gari yau saboda ka aure ta sai ta bi ta tsiya ta ka yadda daga zamanka ka sa hannu kadai kenan. ka zartar da abin da zaka zartar yau sai ka ya mutsa ƙasa da hannunka shine yace taribat ya daka Allah ya mutsutsuka hannunka da ƙasa to shi yasa maza ya kamata a rinka gane wannan suna nan waɗannan babu shakka gangariyan 'yan iska ne kuma aurensu da za ka yi baya hana fa su daina duk iskancin da suke ana nan ana aurenka an aure ka bayan kwana biyu sai a saki 'ya'ya biyu haka suke yadda ka san agwagwa in ta aje 'ya'ya biyu a gidan sai ta neme ka da bala'i sai a rabu sai ta je sai ta sake samun wani sai ta dafe mishi sai ta sake zubar da 'ya'ya biyu sai a rabu sai ya zama manya-manyan gidajen garin ko manya-manyan gidajen anguwar ko kasar tana da 'ya'ya don haka tana jiran duk inda aka mutu to tana da hannun jali a wuri Allah ya kiyaye suna nan abin da suke kenan wannan international harlot kenan waɗannan manyan karuwan duniya ne waɗannan Allah ya kiyaye salisan na uku ihsasul mar'ati bi anna zawjaha sayatazawwaju bi ukhra na daga cikin abin da ke ja mace ta wa mijinta asiri shine matar ta ji a jikinta cewa lallai fa mijin nan nata zai auro wata bi raghmi anna hadha jaizun shar'an tare da cewa ƙarin aure din nan fa a shar'ance ya halatta amma da zaran ta ji zai ƙara aure sai ta tafi bari ta je ta mishi asiri wala ghadabata fihi kuma babu wata matsala akan shari'ar musulunci bata kawo maka matsala akan kana son kara aure ka je ka kara, walakin almar'ata fi hadha zaman amma mata a wannan zamani shine yake ta'abiri almar'a anan jinsin mace mata a wannan zamani khasatan almuta'assirat kaga dan haka ya kawo da jam'i a wajen siffanta su musamman matan da suka ta'asirantu bi ajhizatil ilamil mudammira da ainihin kayan yada rahotanni masu darkake al'umma rahotannin da suke kallo a tashoshin talabijin mujallu ne jaridu ne gidajen rediyo su ne ajihizatul ilam almudammira domin yau bature da haka yake yakin duniya tafi kasashen larabawa ka je ka gani yanzu larabawa sun fi turawa iskanci da dama daga cikinsu ka je ƙasan masar ka gani balarabiya ce gar da gar in kai mata larabci mai kyau sai mata harare ka kawai ta tsada yau balle ta ganka da dogon riga ai kawai imam za ta ce in matsala ta kama za ta kira sunanka kamar ba ta gane wuri ba ta zo anguwa ba ta san wuri kaza ba sai ta ganka za ta tambaye ka sai ta ganka da doguwar riga ya imam kawai haka za ta ce to ba liman ba wa ke sa wannan ana sa t-shirt a yi zanzaro ita ma haka za ka ganta balarabiya gar da gar gaba da baya sai kaga wai tana sha'awar irin ɗabi'u irin ainihin ɗabi'un turawa kafirai abin takaici da mamaki jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau sannan sai kaga tana larabci ta ne tana zuba ainihin turanci a ciki tana larabci okay tana hadawa yes haka my darling haka haka za ka ga suna irin waɗannan iskancin me yasa saboda sun ta'asirantu da ainihin waɗannan ainihin wato hanyoyi da turawa ke bi suna ɓatar da jama'a in ba kuma ta ba jama'ar musulmi a tafsirin azumi da muka yi mun kawo kaɗan daga cikin sharrorin waɗannan hanyoyi da turawa suke bi a yau suna ainihin yaɗa irin waɗannan rahotannin allah maɗaukakin sarki ya kiyaye na daga cikin ainihin waɗannan hanyoyi akwai hanyoyin satellites tauraron ɗan adam da ake harbawa da ainihin tashoshin dushis da sauransu da gidajen talbijin ƙanana da manyansu da jaridu da mujallu wallahi ta wannan hanyar yanzu ake da'awa ta gaske ko ta barna duk wanda yake da da'awa da zai yi ya kai ta gidan rediyo ko talbijin ko jarida ko mujalla ko ya sa a satellite ko dish ko menene ana yadawa wallahi yanzu zaka ga manufar shi ta kai gaci amma ya lalasaf abin takaici da mamaki har yanzu da dama daga cikin musulmi kansu na cikin tukunya akan gaba ɗaya ba su san wannan harkar ba gaba ɗaya ba a san wannan harkar ba babu yanzu hanyar da zaka bi yanzu ka canza wa mutum tunani yana zaune a cikin ɗakin shi irin rediyo ko talbijin ko jarida ko mujalla yanzu yanzu mutum na zaune sai kawai ya dawo yana bin ra'ayinka me yasa ya kama a tashar talbijin ya kama a rediyo ko ya kama a kaza domin ɗabi'ar ɗan adam galibi takan gaza karyata abin da ya ji yana yawan yawo to a ce tashar rediyo an kamo an ji magana kaza shi yasa tun da turawa suka kama ƙasan nan tamu yana daga cikin mummunan manufas suka je suka kafa tasha a bbc ma'ana sashin hausa don sun san in suka fatattaka bahaushe a najeriya duk sauran kabilun za su fatattaka su shi kenan aka je aka kafa america aka je aka kafa jamus aka je aka kafa beijing ƙasar china aka tafi aka kafa moscow shi kenan duk manufofinsu suna nan suna yada su da tafiya ta tafiya sai ga iraniyawa ma yanzu su ma sun kafa sashin hausa wanda fiye da shekara goma da suka wuce muke baiwa mutanen ƙasar saudi arabia irin waɗannan shawarorin amma saboda matukar gidadanci da yake cikin kwakwalansu sam ba su fahimci waɗannan abubuwan ba tuntuni muke ba da shawarwari a rubuce ne a hira ne da bayanai ne akwai buƙatar a buɗe tashoshi na rediyo da talbijin wanda yake musulmi bahaushe ɗan najeriya ya kama gidan rediyon makka sai ji ana wa'azi sai ji ana faɗe sai ji ana kaza da hausashi a ce daga ina daga gidan rediyon makka to in ku ba ku aikata ba gashi nan ku zindikai mutanen iran su sun aikata haka wannan ita ce hanyar yada da'awa kuma wannan ba za ta yi ba tunda al'amari ne na al'umma ko dai gwamnati ta yi to a yau an waye gari babu wata gwamnati zaunanniya da za ka dube ta a duniyar musulunci ka ce wannan gwamnati ce ta musulunci ɗari bisa ɗari wadda take da manufofi na yada addinin musulunci in ba kaɗan daga cikin waɗanda ba a rasawa ba ina fatan mun gane waɗannan sai ga suna da awa gwamnatin musulunci sarakunan gargajiya ne waɗannan suna da awa gwamnatin musulunci ba abin da suka tasa a gaba sai kafirci da fajirci da cin mutuncin sahabban manzon Allah da matan shi duk sai ka ga abubuwan suna komawa ne ga wasu manufofi ne na siyasa addini ko kuma ta rayuwa to shi yasa yanzu haka kiristoci a Vatican can fadar Papa Roma duk wani kirista da ka sani na duniya matukar yana karkashin paproma wato matukar shi roman catholic ne matukar katolika ne to ya ba da gudunmawa ko kuma yana nan kan hanyar zai bayar gudunmawan nan gwargwadon yadda aka aza mishi ba wai shawartar shi aka yi ba dole ne ya bayar kawai me za a yi za a kafa tasha wadda za a rinka yada faro awa 24 yadda kaga ake yadawa a CNN za a kafa wannan tasha a yanzu haka da muke magana ana can ana gininta a can Vatican kasar Italiya inda fada Papa Roma take me za a yi kawai shine busharar yada addinin Kirista kowa san gidan rediyon yalwa na nan Najeriya da ake yada bushara addinin Kirista jama'ar musulmi mun gane wannan to yaya musulmi su ba za su yi haka ba a'a ba su da kuɗi amma sai in an zo za a kafa wani kwallo ko za a kafa wani kofi na shirme ko wani abu da Allah ya nan na waje ku daure ku yi musu magana mun gane wannan da kyau ko sai in za a yi wani abu na shirme sai ka je wai sarki wane ko ranka daɗewa ne ko mai mukami kaza ya saka miliyan kaza saboda mai wai kofin kaza kofin kaza su wane sun je sun yi kwallo sun ci don haka an ba su miliyan kaza an ba su miliyan kaza an gida musu gidaje an yi musu kaza an yi musu kaza duk anan ne kawai amma duk harkar da ta shafi addini sai kowa ya make ya zama manna illal khairi mu'tadin asif jama'ar musulmi mun gane wannan wallahi musulunci ba zai taɓa ciwa gaba ba wallahi sai ka zama baka da rowar zuci rowa rowa ita ce rowar zuci in zuciyarka ta zama matsiyaciyar zuciya ce hannunka kuma sai zama fakiri duk abin da ke aljihunka ba za ka iya taimakawa rayuwa da addini ba to wannan wajibi ne musulmi su san abin da ake ciki game da wannan to mata suna ta'asirantuwa da irin waɗannan abubuwan suna ganin ga nigerian films nan da ake shiryawa na hausa ne na turanci ne na yarabanci ne na inyamuranci ne waɗannan masu shirya nigerian film ko ya zama kyakkyawan manufa suke da ita akan su faɗakar da duniya mai ake ciki ko ya zama mummunar manufa suke da ita amma abin mamaki galibi mata duk wani mugun abu da suka gani a shirye-shiryen nan kokari suke su ɗabbaka abin a aikace jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ba za su yi kokarin a ah, tun da mun ga kaza bari mu kauce domin duk wani shiri da aka sa ga wata muguwa da tewa mijinta kaza tewa mijinta kaza ƙarshen shirin sai kaga an sa ta yi mummunan ƙarshe a su in suka ga wannan sai su cire mummunan karshen sai ta ɗauka aidan ta yi kuskure wuri kaza ne da ta yi kaza da ta yi kaza da ka je ka ga fim ɗin da suka shirya a Onitsha ko a Lagos mai suna abin nan abin nan me yake da suna the chain reaction ka je ka gani chain reaction ka je ka ga irin sharrin da aka hada a cikin wannan yadda mace ɗaya ta bi wa mijinta sihirul muhabba ta yi fata-fata da al'umma gaba ta lalata komai karshe ita ma ta zo ta yi mutuwar banza aka waye gari mijin ya mutu ita ta mutu 'ya'ya sun lalace dangi ba wanda ya ci moriyar abin madadin mata in suka ga wannan su ɗauka mahiyar durusul mustafadatu min hadhal film waɗanne darussa za mu cire daga wannan fim a'a sai su ɗauka ai yanzu ita ta ga yadda ake wa namiji ai namiji ba ɗan goyo ba ne shi kenan ai dama an ji labarin ga wani malami ya bullo da me yake asiri da kwandala yake ga wani da me yake asiri da tsaka yake ga wani da me yasi yake asiri kenan sai ta tafi wurin shi sai a je a haɗa mata asiri kuma da dama daga cikin waɗannan bokaye da ke wannan asiri fa fasikai ne mazinata ne in suka je suna neman su zina da waɗannan matan akwai waɗanda mun same su a hannu haka daren dakam wallahi ba wai riwaya ba ce ba wai ba ne za a zo a kawo ainihin mace ta je garin boka ya mata kaza al'amari ya juye ya dawo mata cuta ana zuwa aka karatu to asiriya to boka kaza ne sai a ce a je a zo da wannan bokan sai a taso shi ya ce gaskiya ya hada mata wannan asiri kuma sai da ya zina da ita wallahi mun shaida irin wannan in shaida zur ce allah ya mana abin da yake masu shaida zur akwai wadda za ta je ba ta da kuɗin da za ta biya bokan da shi ya ta iya sai ya rinka zina da ita shine muƙabili shine kuɗin biyan don dai bukatar ta ta biya to shi yasa muka gaya muku a wani karatu can da muka yi a baya game da hukuncin boka a musulunci hukuncin su a kashe su mu masu wa'azi abin da za mu faɗa kenan karkashe irin waɗannan masu ɓarna ya rage a kan waɗanda Allah ya danka mulki a hannunsu sun yi wannan aiki to da aikinmu da nasu kowa ya gama nashi kenan amma a'a mu mun faɗa ba a zartar ba wallahi insha Allahu ta'ala mun fitattun daga duniya har lahira don mun bayyana shi yasa ake so ka tsaya ka faɗi komai kakka ji shakka kowa shi yasa gaskiya ina gaya mana wanda duk zai tunkari wannan da'awa ta salafiyanci to ya zama duk wani mai gida ya kaucar da shi ba ka da mai gida kadai sai dai mai gidan abdullahi dan zubair haka ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim abdullahi dan zubair ya zo mutuwa sai ya kira dan shi ya ce kai ana bina bashi ya gaya wa dan in na mutu ka biya min in ka kasa biya a biya faskara ka nemi mai gida na ya taimake ka ya ce sai ne ta tunani wai mai gidan baban nan na ne wai sai na ce baba wai mai gidan ka sai ce Allah to ya zan ba ka da mai gida kawai Allahu maulana wala maula amma wallahi za ka yi da'awa ta salafiyanci alhaji wane mai gidanka ne ranka yi daɗe wane mai gidanka ne wane ke finansin ɗinku babu inda da'awar za ta je dole in aka zo sai ana ɗan kauce-kauce ana ɗan ratsewa ana shiga kwana ana fitowa ta tudu Allah ya kiyaye to kun dai ji musamman mata da suka ta'asirantu da irin wannan ba wasu mata ake nufi ba galibi irin matan nan ne yan boko galibi irin matan nan ne 'yan boko ba ana cewa waɗannan mata ku jahilai ba sa asiri ba ne suna yi amma su waɗannan 'yan boko fa bokan su ya fi aiki fiye da bokan waɗannan namu gidadawan mata da ba su karatun boko ba su arabiya ba waɗannan su sun san muhimmancin boka fiye da waɗannan gidadawa don irin waɗannan gidadawan wata ma bata san ta je wurin boka ba ita kawai in ta ga an bata mata rai sai ta masifa sai a sake ta shikenan ta fito tana yanka rake da lemo ba abin da ya shafe ta bala'i ya kare akan amma su waɗannan yan boko su kisan mummuke suke yi kisan mummuke suke yi za ka je ka ga yadda suke wa boka a gina wa boka gida a sai mishi motoci a yi mishi kaza a yi mishi kaza shikenan sai ta ce za ta je gari kaza wurin malaminta wallahi wata in ta je kama hotel za ta je ta su rinka kwana tare da bokan a hotel duk abin da take so kuma ya mata sai kai mamaki to yaya aikin yake ci to dama kazanta plus kazanta shikenan equals to dauda <laughs> ah. <laughs> Allah ya kiyaye malam ya ce ta zunnu sai ita irin wannan mata saboda ta ji mijinta zai ƙara aure sai ta rinka zaton anna zawjaha idza aqdama ala zawaji bi ukhra fa hadha dalilun ala annahu la yuhibbuha irin wannan mata jahila wadda take turawa sun lalata kanta da ta ji cewa mijinta zai ƙara auro wata matar sai ta ce wannan dalili ne da ke nuna mijin baya santa ne wai yaya za a yi kaso mata biyu a lokaci ɗaya jama'a mun gane wannan ko kuma ta zo ta same ka da matanka kenan sai ta kauda hankalinka daga kansu gaba ɗaya ita gaba ɗaya kawai komai nata special ne su kuma matanka su kenan kwandem sai malam wa hadha khata'un fahish wannan kuskure ne mummunan kuskure li'anna hunaka asbaban kathira yace domin akwai sabubba masu yawa yumkin yumkinu an tadfa ar-rajula an tadfa ar-rajula ila zawaji bi thaniyatin wa salisatin wa rabi'a yace domin akwai dalilai da dama da za su tunkuɗa mijin zuwa ga yace zai kara mace ta biyu ko ta uku ko ta hudu bi raghmi annahu yuhibbu zawjatahu al-ula tare da cewa yana son matar shi ta farko akwai dalilai da dama da ke sa mazaje ke kara aure wani namijin kawai soyayyar jima'i ce to kaga wannan wani abu ne wanda yake za a ga cewa kamar fa'ida kadai tana komawa gare shi ne wato a tabi'ance ne kawai ke son kara abu to amma sai mala ya ce minha masalan alal ga misali na daga cikin dalilan da ke sanya wani mijin ya nemi kara mace ta biyu ko ta uku ko ta hudu ragabatuhu fi kasaratil aulad wani namijin yana son ya samu 'ya'ya da yawa ke kuma kin haifi ɗaya daga ɗayan nan baki ƙara ba shi kuma yana son 'ya'ya da yawa shin yaya zai yi ya sake ki ayin ya sake ki ya ci mutuncin ki ko a to tunda ba wata matsala ba ce sai ya karo wadda za ta kara haifa mishi 'ya'ya wani namijin dalilin da yake sa kenan ya kara aure aw adamu sabrihi aw adamu sabrihi anil mu'asharati fi waqti haid imra'atihi wa nifasiha wani namijin kuma yana da gajan haƙuri game da ainihin saduwa da mace ba zai iya haƙuri ba in matar shi tana haila ko tana jinin biki bai iya jurewa sai ran da ta gama haila don haka sai ya karo wata ran da wance take haila sai tafi ya kwanta wurin wance kun ji wannan na daga cikin fiqh salaf amma fiqh mutaakhirin ne a aba dama nan kam an shaddada maka to wannan sai tunkuɗa da dama daga mazaje su tafi zina kana da mata biyu wance tana haila ba masala ce da za ka yi a ɓoye ba it's not a hidden agenda ba alkawari ne ba shiri ba ne na ɓoye a'a wance tana haila wance kuma lafiyar ta sumul sai ka ce to zan je wurin wance za mu kwana ke ma ran da kika samu kanki a halin kina lafiya wance tana haila sai zo ya biya bukata shikenan kamar bashi ne jama'a mun gane wannan ba zai yiwu ba sai in an karantar da mutanen addinin musulunci ingantacce in ko za ku tsaya za ku karantar da su fiqhun malikiya ne to fiqhun malikiya kam iziya ta ce in kana dakin wance to ba damar ka shiga ɗakin wance ma sai dai ka tsaya dokin kofa in kana da hula ta miƙo maka to wannan babu rahama a ciki baki ɗaya ko karanta hadisin bukhari da muslim ku karanta blogul mara ku karanta subulus salam ku karanta nailul autar ku ji yadda aka ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kullun sai ya shiga ɗakin matan shi duka la'asar ta ya shiga a tattauna da wancan a tattauna a tattauna sai ya tike a ɗakin wadda zai kwana ba ka da dalilin da zaka ce wannan hususiya ce domin hususiya sai da dalili in ka ce kaza hususiya ce sai a ce ina dalili usulul fiqh kenan ina dalilin da ya khassasa cewa annabi ne kadai shi yasa in kana da matarka guda biyu ran da wance take cikin haila ko take cikin jinin biki ko ba ta da lafiya ko wata larura da ba za ta iya ba da damar ku sadu ba sai ka tafi wurin wancan sai ka sadu da ita jama'a mun gane wannan da kyau ba ka yi laifi ba wannan ba abin kunya ba ne duk jakan magori da jakan bokaye a je a faɗa duk jaridun duniya a sadi gidajen talabijin a ɗauka ba ka yi laifi ba sai dai a malikiyance ne kam za a ce ka yi laifi daga majalisar mai martaba kaza an ce haramun ne baki ɗaya an yi ijma'in ƙarya da wofi wannan kan babu shakka jama'a mun gane wannan da kyau amma wallahi baka saba sunna ba ku karanta ku ji jama'a mun gane wannan da kyau sannan na biyu shin a baka wannan fatawa mai sassauci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi alheri ko ko sharrin da yake faruwa sakamakon kuncin waccan muguwar fatawar mazaje da yawa ga matar shi wance ba ta da lafiya ranar girkinta wance lafiyar ta kalau to saboda an ce ba kyau wai ba zai je sadu da ita ba shi kenan sai lallaba sai tafi sai fasikanci a waje to ke yanzu kin yadda ya je ya fasikanci a waje ya je ɗauko cuta ya zo ya kawo muku gaba ɗaya cikin gidan to ko ba zai ɗauko cuta ba ke yanzu mutuncin ki bai zube ba ga ki kina kwance kin cikin kwanciyar mai kiki jama'ar musulmi mun gane wannan abubuwa da kyau ko shi yasa a koya wa mutane addini qur'ani da hadisi in mutum ya girma to sai a zo ana koya mishi zantuttuka malaman fiqihu daga nan zai rinka gwada duk abin da ya daidai da qur'ani da hadisi ya karba duk abin da ya daki qur'ani da hadisi dama bai shigo ba sai naushe shi ya koma jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to wasu mazajen ainihin wani namijin yana da bukatar wannan to na'am a tsada shehu usman ya kira irin wannan zina ce a ce wai zaka je wurin waccan wannan ba ta da lafiya zaka tafi wurin wance wai kuma sai an yi tsada an biya wance wannan ya zina ne matarka sai an yi tsada ka biya nan a ofishi kenan sannan ka shiga ɗakinta babu wannan doka a musulunci malam wannan maguzanci ne sam addinin musulunci ba zai yadda da wannan ba kamar siyan baki ne da ake kaje wurin amarya kawai ba za a magana ba wai sai ka sai baki shehu usman ya ce wannan kudin karuwa ne ai karuwa ce sai in ka bada kudi za a yi maka dariya in baka bada kudi ba a daure wata lafiya lau tana ce sama wata bayanta. ware da gaske ba sayarwa ba fa ba sayarwa ba misali akwai wadda take lafiyar ta kalau amma ta samu kanta a wani hali na kunci misali barin buga mana kyakkyawan misali sai a ce yau da magariba an zo an ce wance babanki da ke kaduna ko kano ko sakkwata ya rasu don allah ba ta cikin tashin hankali sai zan kai kuma ran nan kana da bukata wannan bukata ba ruwanta da mutuwa ba haka ne ko ba haka ba ɗabi'a to saboda haka yanzu kai kana da bukata kuma ranar kwananta kuma ran nan ita tana cikin takaicin asuba ta tafi sakkwata ko kano ko katsina ubanta ya rasu ba za ta iya saduwa ba sai kana da bukata sai ka tafi wurin wance ka kwana ita ma wance ran da matsala ta kama ba shi kenan ba wato abubuwan zaunar da matan za a nuna musu addinin musulunci ba addinin kunci ne wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai kuntata mana ba ba za a kuntata wa mutane ba jama'a mun gane ko ba mata ka bace abin da aka ce shine kai adalci ranar girkin wance tana da lafiyar ta kalau ba wata matsala a'a kawai saboda kai azzalumi ne sai ka janya buta da daddare wai za ka tafi za ka je kashi za ka je menene za ka je menene sai ka je kun yi shiri da waccan sai ka fada dakin wancan ranar kiyama za ka tashi da barin jikin ka ya shanye haka hadisi ya zo cikin Abu Dauda da Ibn Majah ya kamata abin da ya kamata kenan jama'ar musulmi ku sani da cewa babu wata doka duk duniya sai alkur'ani da hadisi duk wata doka an ba qur'ani da hadisi ba ƙarya ce kuma ɓata ce kuma shirme ce abin da kaɗai yake doka kenan duk sanda za a nuna mutane a nuna musu addinin musulunci ga yadda ya ce to nan ne sauƙi yake nan ne rahama take mun sha kawo hadisin wani mutum da ya je azumi ya kama yaga ba zai iya jurewa ba lallai mai yiwa wata ran ya karya azumin shi da rana tsaka sai ya ce wa matar shi anti alayya ka zahari ummi in har na sadu da ke cikin azumin nan kamar na sadu da uwata to hukuncin wannan a musulunci shine zihari ba wai ya zama saki ba a duk sanda miji ya ce wa matar shi in na sake saduwa da ke na sadu da uwata shine ma'anar zihari ba kamanta ya da uwa ba don wasu na kuskure wai daga gado bi yakan kace ce kai wannan yarinya ta yi kama da ke wai sai a ce kayi zihari wannan shirme ne ba a yi fassara daidai ba zihari shine ka kamanta matakka da uwakka ba kama kama ta fuska ba akwai matar da zaka auro ta yi kama da uwakka? sai ka zo ka ce kai aika wancan wallahi kin yi kama da babata wannan babu laifi duniya da lahira amma ma'anar zihari da hausa anti alayya ka zahari ummi in na sadu da ke kamar na sadu da uwata to in ka gaya wa matakka haka to haram ne ka sadu da ita in kana son ta halatta za ka yanta bawa ko ka ciyar da miskinai sittin ko ka yi azumin wata biyu to wannan mutum sai abu dauda ya ruwaito hadisin shi sahihin hadisi azumi ya kama sai yau shi irin haka wai tsoron kar matsalan nan ta afku ya zo yana cikin azumi da rana tsaka ya sadu da ita kun ga ya biyo shi kafara to gudun kafaran nan sai ya sa wannan kadar ko tsakanin shi da matar ya ce wata rana dare ta yi dare ya yi ita kuma matar ta kwanta eh, irin ta yi kwanciya kwanciyar wawa nan da nan ta buɗe cinyoyi ya ga abubuwa kai ba zai iya haƙura ba sai ya wuce shikenan a uzu billahi shikenan ya tafi ƙauye ya tambayi malaman ƙauye malaman ƙauye kuma Allah ya musu baki al'arabu shaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya alamu da ma anzalallahu ala rasuli eh malaman ƙauye mutanen ƙauye baki ɗaya Allah ya ce sun fi kowa kangarewa Allah kafirci da munafunci sun fi kowa jahiltar sunna da manzan Allah ya karantar je ka kauye ka gani jahilin bariki shine limamin kauye jama'a mun gane wannan da kyau to shi kenan malaman kauye ina fatawa suka ce aikan fatawa ita kenan sai dai ka yi ainihin ka fara babu sassauci ya ce babu hali suka ce iyakar karatu kenan duniya da lahira ba yadda za a yi ya ce ba zan iya ba suka ce ba wata magana kawai sai ya sura da jikin shi ya gudo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina manzon Allah na da rai ka zauna malaman kauye su kashe ka ya zo ya rasulallahi kaji kaji tsautsayi da ya faru ya za a yi manzon Allah ya ce kana da wuya da zaka yanta bawa mutumin aka ce mai raha ne ya ce ya manzan Allah duk duniya in ba wuya na ba wallahi ban mallaki wuyan kowa ba to za ka iya ciyar da miskinai sittin ya ce ya manzon Allah gidana jiya da yunwa aka kwana to yanzu ya za a yi sai aika azumin watanni biyu ya ce ya manzan Allah kana ga kajagan nan duk wata ɗaya ne ma ya saka maka balle wata biyu <laughs> to ya za a yi sai manzan Allah ya ce ka je ƙauyen ku ka samu wakili na da na ce ya tara zakata ka ce ɗiba ya baka kai kafara kuma kafara ka ci shine ya koma ya je badalar ƙauyensu ya tsaya ya ihu jama'a suka taru lafiyawa ne ya ce wallahi daga wurin manzon Allah nake na samu kuncin ra'ayi da muguwar fatawa a wurinku na je wurin manzon Allah na samu sauki manzon Allah ya ce a ɗibi zakkakku a bani in ci ita ce kafara ta kaga sauƙi wurin manzon Allah haka alfazazi ya ce min al'abi ahana wa min al'ummi arhamu manzan Allah ya fi babanka tausasa maka manzan Allah ya fi uwarka jin tausayinka manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to abin da ake cewa ya jama'a ku dubi matsalar nan kar ku je ku fahimce mu da kuskure ku ce ai ma an halatta kana ɗakin wance ka shiga ɗakin wance ka je ka sadu da ita abin da muka ce maka walaqad wasainal ladina utul kitaba wa iyyakum anittaqullaha ka ji tsoron Allah ka shiga ɗakin wance shari'a ta ce ya halatta kuma ko muktasar ma ai ya ce babu laifi kana ɗakin wance ɗin ka shiga wance su ma malikiyan kenan ba su haɗu ba muktasar ya ce kana ɗakin wance ka iya shiga ɗakin wance yana cikin muktasar to hadisi ya tabbatar to sai ka shiga don wata bukata a kun haɗu da mahaifinta ne mahaifinta ya ce kaza kaza ka samu wance ku tattauna kaza kaza sai ka je ba ranar girkinta ba sai ka je ka yi mata sallama sai ku shiga ɗakinta ku zauna ku tattauna tsaf abin da ake ce maka ka je tsoron Allah in kai wani magudi a nan ita waccan bata ganka ba amma Allah ya ganka shikenan to in larura ce ta kama to kar yi abin a ɓoye dan in kai abin a ɓoye ka fita da buta za ka je fitsarin karya ka je ka shige ɗakin wancan ko kulla kofa duk ta zo ita kuma za ta fita ban ɗaki ita ma sai ta ga silifan ka kasan wani lokacin wala ta na nahum fi lahanil qawli to sai kai tintiban alƙalami sai ka aje ka a kofa ga kayan abin nan kenan asirin ka ya tonu to yanzu ta gano ka tsaf sai kaga an ciwo kwala ka tsakar dare ana algungumi munafiki ba za ka iya magana ba to me ya kamata ka fito ƙarara ke wance kina da larura don haka kaza kaza kaza kaza abin da ya kamata kenan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu amma ka ji tsoron Allah in ka zalunci ɗaya cikin matan matanka akan ɗaya wallahi ka ji manzo Allah ya ci ranar kiyama za ka tashi da paralysis shanyewar jiki ko a nan duniya ba ka san shanyewar jiki balle na rahira ka san fa ba yadda za a yi dan uwa jikinka ya shanye a kiyama kuma ka tafi aljanna ba a shiga aljanna da shagidewar jiki ka san wannan alama ce ta cewa wuta za ka tafi to wajibi ne mazaje su ji tsoron Allah akan wannan sannan magana ta gaba wadda tana da matukar muhimmanci mazaje su san cewa duk abin da kake to ka kaddara cewa Allah yana kallon ka waɗannan mata Allah ne ba ka amanar su a hannunka in ka zalunci wance ka zalunci wance ka ainihin zalunci wance wallahi duk gaba ɗaya Allah zai fitar musu ke kuma da kike saurare na ko kike kallo na a yanzu wasiya ko nasihar da nake miki ita ce duk sanda kika samu kanki a halin miji macuci wallahi ki hakura wallahi ki haƙura duk sanda mijin ke zan ya siyo kaza ya siyo kaza a ɓoye ya je ba wance ya yi kaza yayi kaza ya ba wance ya kaza ya yi kaza ya ba wance wallahi karki damu in kika bar mutum da Allah wallahi Allah ya fi ki karfin da ke zaki kwato da kanki kina nan sai Allah ya tona asirin shi abu na ɗaya kenan abu na biyu idan kika sa mishi ido akan haka kina nan sai ta fashe tsakanin su wata rana isu isu sai kin ji suna rikici ba kai ka siyo min wannan rashan ba saboda munafunci kace wai in ce wai babana ne ya baka ka kawo mini jama'a mun gane wannan da kyau ito eh saboda haka kaga ka tsaya tsakaninka da Allah ke kuma ki tsayo kuma duk sanda kika samu kanki a halin kunci wallahi ki rinka hakuri. ga wata baiwa Allah can da Allah ya ta cikin suratul nisa'i hadisin bukhari da muslim ya zo ya fassara ta ita ce matar manzon Allah mai suna saudatu zam'a da khadija ta rasu manzon Allah sai ya sake auren wata dattijuwa ita ce sauda ya aure ta ana nan ana nan sai kuma ya auro aisha budurwa mai danyen jini shi kuma manzon Allah mutum ne mai raha mai annuri mai annashuwa dan haka yanzu ya auro budurwa bai sa shi ya zama dattijo wai kawai sai ya zauna sai dai zikiri sai karatun alkur'ani a'a har share tsakar gida aka yi suna wasa shi da aisha duk sanda mutum ya auro amarya ke uwar gida ki natsu wallahi ko sabuwar riga ka kai wa tele ya dinka maka kana da rigar naira dubu goma randa ka kai wa tele ya dinka maka ta naira ɗari biyar sai ka kana tsima akan waccan ta ɗari biyar to balle yana tare da ke shekara ku talatin shekara ku hamsin yau sai yi wata sabuwa ai dole ne zaki ga dan tsalle tsalle dan kaza sai ki daure in kika kasa daure shi ke ja sai a sake ki sai a ce kun ga daga yin amarya ya kori tsohuwar matar shi kuma ke kika kori kanki ki daure duk wannan gwadaran nasu ba su wata uku yana ganin ta fara amai ta fara shi kenan ya manta da ita kuma sai dawo da tsoho zuma ake magani to amma ke sai ki kasa daurewa sauda ɗin nan da ta ga abubuwa ya kai ya komo sai ta fara fahimta kada dai mutumin nan ya sake ni kada dai fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ni ba zuwa ta ta ci kwalashi ba ba tafiya ta ta kai kara ba sai ta tsaya ta amfani da ta a duniya sai ta kawo basirar bari in tarbi mutumin nan mu yi sulhu ta ce ya manzon Allah ka rufa min asiri in zauna ina matakka a duniya in tashi ina matakka a lahira ya fiye min alheri da a ce daga baya ka aure ni kuma ka sake ni don Allah na ga ka auri yarinyar nan ta ɗauki hankalinka to kai min haƙuri ka ci gaba da zama da ni a matsayin matarka amma in wata ya kama in kai kwana ɗaya a ɗaki na ya isa saura kwanaki 28 ko da tara ka je kai a ɗakinta manzo Allah ya ce kin yafe ta ce na yafe wallahi na sadakar na yadda ni dai in zauna in mutu cikin aurenka haka ta zauna ta zo aka yi wannan sulhu don haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aure mata da yawa daga baya ranakun ainihin da suke na sauda ne sai a kwashe rabi sai a baiwa aisha tunda ta kyauta mata tuntun. sai da allah ya saukar da ƙur'ani a kanta wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw irada in wata mace ta ji tsoron mijinta zai kau da kai ko zai sake ta ko zai wulakanta ta fala junaha alaihima an yasluha sulha babu laifi su tsaya sai sulhu na na wasulhu khairun Allah ya ce yin sulhu din shine alheri sulhun nan ki je ki karanta tafsirin qurtubi tafi ka je kai ma ka karanta tafsirin qurtubi al-imam al-qurtubi ya ce tunda dai Allah ya ce wasulhu khair ya kawo shi da alif da lam na jinsiya to duk sulhu alheri ne yana tare da ke shekara ku talatin ko ashirin yau sai ya auro matar shi yar gayu ce yar kaza za a ɗauke ta a je yawo nan a je yawo nan kakkita da bala'i in kika ta da bala'i zai kare kanki sai ki natsu in kika natsu sai a zauna a yi sulhu menene za a sai miki a sai ki ce ni kam a biya mini kuɗi in tafi in je in hajji ko in je in umra ko a biya mini kuɗi in gina wata makaranta ko a yi mini kaza a kan me sai a ce a kan ki sadaukan mana da kwanakin ki ke me zaki da shi yanzu tun kuna saurayi da budurwa ita da ta zo ta same shi ya manyanta da furfura da tamoji to in kika haƙura aka yi sulhu ɗin nan sai zama muke alheri to amma mata ba sa tunani akan irin wannan sai ka ga mace an shekara arba'in hamsin da ita wai sai ka ji an ce an sake ta tana da 'ya'ya da jikoki da ta taba kunne ke da ake jiran a ɗauko rikici a kawo miki kin zama kotun duniya kuma wai ke ce yau kuma kika tafi kai ƙara ina duk dattijan da zai miki sulhu babu shi yau a duniya sai ki koma ƴaƴanki yan secondary school yan primary suna cewa mama dan Allah ki hakuri ki dawo dan Allah ki baki abin kunya ba duk me wai rashin dangana wai ya za a auro wata a wulakanta ki to saudatu dai kuna jin ga abin da ta yi kuma kuna jin yaban da Allah ya mata yanzu saudatu tana ina tana aljanna da ta sake ta yi asara ta ba gidan manzan Allah wallahi aljanna sai an yi canke da ita sai an yi na janje ni gidan gwauro ko ta samu shiga ko bata samu shiga ba amma babu shakka yanzu saudatu na aljanna sakamakon haƙuri da ta yi to mata ba su da wannan haƙuri in wani shaidanin ya hau kanta shi shikenan sai ta ce in sama da ƙasa za ta haɗe ai ba sama da ƙasa ba za ta haɗe saboda ke ba sai dai ke saman girarki da saman leɓen ke haɗe wallahi shine a sake ki Allah ya kiyaye to malam da ya ce ah, aw ragbatuhu fi tawtidi alaqatihi bi usratin muayyana ko kuma shi wannan miji yana son ya ƙara aure ne saboda yana son ya ƙara ƙarfin alaƙar da ke tsakanin shi da wasu misali a wani abokin shi ne wane suna zumunci tun dadewa sai ce ni ko barin auri yar wane ko kanwar wane ko yar uwar wane dan alaƙar zumunci ta ƙara ƙarfi kaga dalilan aure da ke sa maza ke ƙara aure malam yake kawowa aw ghairu zalika min al ko kuma wasu al'amuran dai daban na daga ciki da dama waɗanda ke sa mazaje su ƙara aure to duk in aka sami irin waɗannan dalilan ko wasu su mai gida ya ce zai ƙara aure ki natsu kada wannan ya sa ki zabura wurin boka ki je ke ce kaza ke ce kaza ke ce kaza ke ce kaza Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga bokanci da sharrin bokaye Allah ya tsare mu daga sharrin mata irin waɗannan masu zuwa wurin bokaye waɗannan abubuwan ba za su samu ba jama'a sai fa an tsayu anewa matayen nan wa'azi malaman islamiyya masu karantawa islamiyya malamai da ke tara mata su ne musu laccoci in aka samu dama a rinka wa mata wa'azozi akan irin waɗannan abubuwan duk sanda mata suka taru wata mata ba ta zuwa wa'azi amma in aka ce yau ta biya kuɗin aikin hajji ko umra za ka ga ta zo wurin wa'azi wata mata in ta je makka za ga tana zama wurin wa'azi to in aka sami irin waɗannan kai malami in ka zo sai kai ta sako abubuwa kai ta tattaɓo abubuwa ka ne musu wa'azi a kai ba dan komai ba sai dan a samu gyara insha Allahu ta'ala wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah نحمده ونستعينه